الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والآقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله واصحابه والتابعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna da miƙa mu ga Allah makadaici mai ringaye da ya ƙaddara mana haɗuwa don ci gaba da ɗaukan darasi a cikin wannan littafi شرح مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهل الجاهلية wanda cikin yardar Allah yau muna sha sha hudu go ga watan rabi'il awwal shekarun hijira dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara Allah muke roƙo ya datar da mu ya saita harshenmu ya dace da abin da ya yarda da shi in sha Allahu yau za mu tashi kan mas'ala al-mas'alatu sabi'atu wasaminatu saminatu wasamanuna samanuna والتسعون مسألة ta tamanin da bakwai da ta tamanin da takwas da ta tamanin da tara da ta casa'in daidai waɗannan su ne matsalolin da shi malam ya ƙulla ya haɗa a wuri ɗaya yace min khisalil jahiliyyati albaqiyati fi ba'd hadhihi al-umma yana daga halayen jahiliya waɗanda suke nan wanze har yanzu wanzazzu ne suna nan fi ba'd hadhihi al-umma a wajen wasu daga cikin wannan al'umma in wasu sun bar su to wasu suna nan tare da su ko da yaushe ga sunan alfakhru bil ahsabi alfahari da wata bujinta da haularsu take yi ko yake yi ko iyayensa suka yi in ba mu ba suwaye suke kaza in ba mu ba su waye suke kaza babana shi yayi kaza kakanmu asali su suka yi kaza su suka yi kaza su suka yi kaza mu su ne suka yi kaza alfahari da ayyukan da kakanninsu suka yi ko su suka yi da kuma ba'an suka fil ansabi wajen dangi aikin banza wacce kabila ka fito ba kabilar ku tana da asali ne kabilar ku tana da asali ne gidanku yana da tushe ne suka mutum ya rika lalata dangin wasu ya kamba manashi shine ba'anu fil ansabi biyu kenan na uku al-istisqa'u bil anwa'i a riƙa neman ruwa da albarkacin wasu taurari. Tauraruwa wance ita take ruwa, mu yi haƙuri ai tauraron ruwan ya kusa. Ya ce wannan har yanzu a al'ummata ba za a daina wannan ba, in wasu sun bari to wasu ba za su bari ba. sai anniyahatu almayit mata masu ƙwalla kukan mutuwa ba sai mata kaɗai ba har maza abinda ya sa mata su suka fi yi, shi ya sa sai aka ce sai aka kira shi da hatu. matar da take kukan mutuwa to ba wai kukan mutuwan ba A'a. faɗe-faɗe da ake yi ko aikace-aikace da ake aikatawa a lokacin kukan kamar yadda nan gaba za mu ji insha Allah. waɗannan su ne guda hudun nan alfahru bil asabi wa ta'anu fil ansabi wal istisqa'u bil anwa'i wan niyahatu alal mayyiti annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce suna nan a cikin wasu daga cikin al'ummata har a tashi alkiyama ma'ana har lokacin da za su bar duniya wasu ba za su daina wannan ba to bari mu ji sharhi game da wa'annan abubuwa guda hudu guda hudu ne ko? هذه المسائل الأربع من مسائل الجاهلية waɗannan matsaloli guda hudu yana daga cikin matsaloli na jahiliya. Yana daga cikin matsaloli na jahiliya, an gane ko? Ƙala sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam arba'un fi ummati, yace akwai abu hudu a cikin al'ummata min umurin jahiliya suna daga cikin al'amurra irin na jahiliya la ya turkuna hunna kuma ba za su basu ba ma'ana wasu in sun bari to wasu ba za su bari ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alfahru bil asar. mutum ya rinka alfahari da ainihin halayen zurriyarsu waɗan fil ansab ya rinka sukan dangin wasu wal istisqa bin nuju a rinka neman ruwa da taurari wal niyahatu al mayyiti da kuma kukan mutuwa akan mabaci to idan muka duba al’asabu wal’ansabu ansabu kalmomi ne wanda suna da buƙatar mutum ya fahimci bambancin ma'anoninsu shi ne an ɗauki kalmar daga hisab mutum ya riƙa lissafawa ko a riƙa lissafa masa shi kuma kansa yana kumbura sai kai mai kyautar abu kakanka shine ke fitar yanki kai ne kaza kai ne kaza ku ne masu kaza masu kaza masu kaza masu kaza masu kaza ko ko mutum ya tashi da kansa yana kira ne? sai ni ɗan gidan masu aiki iri kaza sai ni wanda nake da kaka mai yin kyauta da abu kaza sai ni wanda nake da ainihin kaka mai iri kaza mai mulki iri kaza mai aiki iri kaza mutum ya rika lissafa wasu ayyuka na alkhairi wanda yake yi ko wanda babansa yake yi ko wanda kakanninsa suka yi ya rinka lissafa su ko kuma a tashi ana lissafa masa kamar yadda ake wautar da hankalin sarakunanmu sai a tashi ana ta yabonsu a ce sai kai mai kyautar kaza mai kaza mai kaza mai kaza babanka ne yayi kaza yayi kaza yayi kaza kakanka shine kaza kaza kaza sai zuriyarka sai kaza shi kuma sai ji daɗi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ba za a daina wannan ba ai ya kamata in mutum ya tashi yana yabonka da irin wannan sai kace kai ku je ku aje shi ya yi laifi ai alfahari yanzu da addini ake da a ce ya tashi yana cewa ya wanda ya kamata a yi koyi da kai yanki kaza da ba su san addini ba kai ka tirsa su suka musulunta yanki kaza da ba sa sallah hawanka sun zama musulmai wuri kaza da addini bai je ba dalilin hawanka an yi masallacin juma'a a wurin dalilin ka an yi ya kamata da addinin musulunci za a yi alfahari da shi amma ka zo ka rika ce mana wai mu ne masu mulki masu hawan giwa masu karo da zaki masu kaza haikin banza Aje a rufe mun shi to wannan shi ake kira hisab asabu mutum a rinka lissafa masa ayyukan da suka yi ko yi ko babansa yayi wani fashi bai da komi nasa sai dai a ce babanka ko to wani kuma shi ne ya yi baban ne zai yi alfahari da shi da a ce kana alfahari da babanka da a ce babanka yana alfahari da kai wai me ya fi ne? Hmm? Me ya fi? A ce kai kake alfahari da babanka, ni faɗan ɗan ne, da a ce babanka ne zai ci, ni fa baban wani ne, me ya fi? Eh? ai abun kunya ne a ce kai har yanzu in ka je wuri sai in ka ambaci babanka kafin ka samu shiga ya kamata a ce babanka in yana tafiya an ce dan wani ne ce a a ta girmama shi dalilin ka. kaga ka zama abun kwarai kenan amma a ce kai ne an fara bugun kan an ce kai kai kai yarima ne kai abuja haka <laughs> yayi sai sun gama likida ka wani ya zo ce kai yarima ne ba sannan zai a gudu yayi kyau ai gara a ce babanka ya zo zai shiga mota har ya zauna a baya sai a ce kai kai kai kai dan rabu ne da wannan da wannan a kai shi gaba bai bi ba yanzu eh baban fono rabu ne kai yanzu kai in ka ji hakan <clears throat> ai za ka ji daɗi shi kuma baban zai ji daɗi lalle ya aihu ko to amma a ce shi ko da yaushe kawai kai sai dai kai ne ka girmama da shi za ka yi alfahari kai ba ka da naka alhorma ai bai yi ba to irin na abubuwa ko dai mutum ya rika alfahari da baban shi yana lissafa babana ne fa mai kaza ko kuma baban ya rika cewa ɗana ne fa mai kaza to duka shirme ne in dai ba addini bane girman ko a ce shi ne fa mai kudin wuri kaza ko shi ne mai mulkin wuri kaza ko shi ne kwamandan wuri kaza ko shi ne dpo wuri kaza ko shi ne amma kuma ba addini gara a ce shi yake suwa a wuri kaza shi yake tafsiri shi yake kaza shi ya wallafa littafi kaza shi yayi kaza shi yayi kaza ko hmm. addinin musulunci ya karbi addinin musulunci ya rike shi yana masa hidima ya fi don waɗannan abubuwa duka in suka takaita suka tsiraita ba addini to sun kare a duniya na duniya ne kawai alfahari da duniya kuma aikin banza ne matukar ba a hada shi da lahira ba ken duniya in za a aiki da duniya to a hada da lahira atina fid duniya hasana kuma na duniyar ka yi mai kyau wa fil akhirati hasana lahira kuma ka samu aljanna to kaga kenan ka kula da addinin ka kenan baka duniyar bata mantar da kai addinin ka ba to irin wannan alfahari shine mai kyau an sabu kuma da yace ta'an fil ansab ansabu shine dangi kabila nasaba asalin mu mu fulani ne idan aka zo za a wasa ka za a wasa ka sai a ambaci kabilanku ka ji daɗi ai ba kamakku a asali ko hausawa ne ba kamakku a asali ko kanuri ne ai ba kamar mu a asali ko yoruba ko igbo ko wata ƙabila ko ma wace iri ce ko balarabe ko bature wanda yake ingilanci ko faransanci ko dai jafananci ko canisanci ko ma waye dai yake alfahari da ƙabilarsa yana ga ita tafi kowace ƙabila to ya kama maracin abinda za ka yi alfahari da shi ka ce musulunci mu ba musulmai addininmu baya son haka amma mu fulani ƙabilar mu ba ta yin kaza ba ta cin abu kaza ba ta ci in an yi kaza ba ma shiga in an yi kaza ba ma fita in an yi kaza ba ma son a ce kaza mu ƙabilar mu ta fulani mu a al'adar mu ba ma kaza <laughs> wannan alfahari shirme ne jahiliya ce amma mu musulmai addinin mu bai son kaza ba ma kaza to wannan shine alfahari mai kyau an gane wannan ko kowa ya bar kabila sai dawo ce mu musuluncin mu ya ce kaza mu addinin mu ya hana kaza amma mu fulatancin mu ya hana kaza mu a baribarcin mu ya hana kaza mu a kasar Hausa ba a kaza mu a larabawa ba a kaza mu kaza ba a kaza wannan duk shirme ne jahiliya ce da aka yi ta yace kuma har duniya ta kare a cikin wannan al'umma sai an samu masu yi eh? kowanne in ka samu za ka same su ƙabilarsu suna da irin nasu da wasu doduna ne ma da su kowanne da irin dodanne su wanda suke alfahari da shi to haka kuma kabilar ka zo ka riƙe ƙabilarka ka ce kai ku ne kawai ke da asali wani aure ma ba zai aura ba sai ƙabilarsa joni ita an kam da da yonki a muwadda joni ma ngi ini du'u eh, eh, joni a fullo dimo usul ta ona en kaɗo babai mu jula fa kada lai mana ba kaɗo wo nde julde wodi eh? wai wai shi rayuwarsa da bata kawo ya ga wannan takaicin ba ma yanzu kana musulmi dan akwana kana ba hulatanin ka usul eh ai san ba fulatani ka auro mana kado shi kuma ce babat tana sallah bai ce kada ka tashi nan <laughs> ka da kuma wata sallah gare shi to yanzu wannan yanzu shi wannan din sallar tasa mai ta nuna ma jahilci yake yi ya nuna shi ma dai kawai yana sallar ne amma bai san me yasa ake sallah ba bai san ma abin da musuluncin ya karantar ba ko Ka san su musuluncin ma shi yasa ake kiransa juldamku. Eh, juldamku. To ni a julai shi kenan. Ko um da goteli eh, a sarere ni a juli da ko ni shi kenan a do ai. A nyande ma o juli ai. Hande eh, ma. Allah ba ka da Yanda juli hande wa julata. Ah. Woyin juldamku. Ko? to kaga islama kuburi in dai har islaman kake yi to za ka yi sallar amma in sallar kawai kake yi to sunan ka sallau wailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun ka gani ko bone ya tabbata ga masu sallah kawai kuma masu rafkanuwa game da sallar su ba su san ma ya take ba nawa ne suke da irin wannan fulatancin ba su san yadda sallah take ba a a gyale ni tukunna a gabila ta eh, eh ko ba haka ba ne? to alfahari da ƙabila ba kyau alfahari da kabila ba shi ba bane kai alfahari da islama addinin musulunci shine abun alfahari kawai yawwa ka ji a jikinka kai musulmi ne kar ka rika ji a jikinka kai bahaushe ne kai bafulatani ne kai kaza ne har ma in ka ga wani yare ne ka ji ka kyama kuma yana sallah tare kuke masallacin ku dai amma yare ne eh. gashi kam da kirki amma yare ne wai yare ne to kaifa ni ba kula ta ne to kaga eh matsalar kenan to anan matsalar ta taso annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan irin hali har a duniya ta gare wasu daga cikin al'umman nan ga su sun shiga musulunci amma ba za su bashi ba ba za su bari ba wal istifa'u bin nujumi haka kuma eh shine ba'an fil ansab ba shine dangantaka kabila ka rika sukan kabilan wasu sai taku kawai to sai kuma istisqa'u nujum masu danganta ruwan sama da taurari ko a danganta shi da taurari tauraruwa wance malam har yanzu dai ruwan sama fana ya dai da shaura ya na ya tsaccan ya daga ya tashi ya fare ya na ya na sai ce ai tauraron da ya ba da saura kwana uku sarfa mm. saura kwana eh. uku eh to yanzu mu namu tauraron shine august ko mm. eh haba ruwa sai august mm. eh, august Allah ke yin ruwa kamar yanda ya yi august sai yake yinsa mafi yawa cikin watan august mm -hmm. idan haka ka ƙaddara ka faɗi kai muna sa tsammani da yake ko da yaushe ubangiji ya fi yawaita yi mana ruwa a watan agus mai yiwuwa ƙila in ya kama a samu Allah ya yi mana to shi kenan nan baka yi shirka amma ka ce kawai ka jira agus in ta yi za a yi ruwa to wannan ka ratsa hanya ko kuma ka danganta shi da wata tauraruwa sarwa ko iwa ko wace ce to kaji wa inda suka san su don da mulan ya tsun hasun sun dai fa wajen share-share to irin wa'annan aikin jahiliya ne kuma jahiliyar gashi ta wuce ana cikin islamiyya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma duk da haka wasu daga cikin al'umman nan ba za su bari ba ko tafiya za ka yi sai a ce ka bari ba a wannan wata wannan za ka yi karo da tauraruwa wance bala'i ne musiba ne ko su ce a wannan shekarar akwai cututtuka hmm. don tauraruwa wacce ta koma guri kaza kuma duk sanda ta bi gun nan sai an yi bala'i don haka sai addu'a sai roƙon Allah ai ta fama yawwa to yawanci irin wa'annan mutane ba za a daina samun irinsu ba har duniya ta ƙare a cikin wannan al'ummar kuma da aka yi irin shi a jahiliya wani ya hatu alal mayiti da kuma kukan mutuwa ba kuka mutum idan babansa ko ɗansa ko mahaifiyarsa ko ‘yarsa ko wani nasa makusanci ya rasu yana kuka shine laifin ba a'a kukan ya zama na akwai faɗe-faɗe ko akwai aikace-aikace shi kenan babban rumfa ta faɗi mm. asiri na ya tono shi kenan na fallasa dama kai ne mai min kaza kai ne kazana kai ne kazana yau gashi ka faɗi ka mutu na mutu na lalace ai da ni na riga ka da yafi to irin waɗannan su ne ake kira faɗe-faɗen jahiliya kukan mutuwa irin na jahiliya ko mutum a a faɗe kenan a ƙauye sai kuma a aikace mutum ya riga marin kansa ko yana yaga rigarsa yana yi jan gashinsa kamar yadda mata masu kukan mutuwa suke shi yasa aka kira su anniyaha wata za ga ta cire dan kwali ta yadda ta tashi ta yi tsalle ta fadi ƙasa tana ta birgima a ƙasa tana yage gashin ta tana marin kanta ta yaga rigarta wai ne ya mutu to wannan aikin jahiliya ne annabi sallallahu alaihi wasallam yace kuma ba za a bari ba wasu fa daga cikin al'umman nan wasu kan za su bari amma wasu har duniya ta ƙare ba za su bari to irin wa'annan su ne abin da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya hada a cikin wannan hadisi والفخر بالأعصاب أن يفتخر الإنسان a آبائه abinda ake nufi da alfahari da lissafe-lissafe da ainihin zurriyar ta yi shi an yafta kiran insan mutum zai yi alfahari ne bi amjadi abai da abinda babanninsa suka yi abinda babanninsa suka samar mutum ya rika alfahari da irin wannan wa ajdadihi da abinda kakanninsa suka samar ya rika alfahari da abu wa hadha min dinil jahiliya wannan ƙa'ida ce ta addinin jahiliya ya kanu yajtami'una fi mina don da haduwa ake a mina duk shekara wa badala an yadhkuru canjin maimakon su rinka zikirin Allah suna ambaton Allah azza wa jalla ya na mafafira a bai. sai su rinka ambaton alfaharin ubanninsu sai mu masu ubawa ne mai kaza mai kaza mai taimako iri kaza mai bada kaza mai hana kaza mai kare kaza mai yanta bayi kaza mai yin kaza mai su rinka alfahari sai ni mai kakawa ne kowa ya san kakana shi yake kaza shi yayi kaza yayi kaza yayi kaza a ta ba kamarsa shi yake kaza mutum ya rinka kirari in ya gama ya tashi ce wannan ya tashi ce ƙarya ne ai kaka sai nawa kakana ne yayi kaza yayi kaza yayi kaza kowa da irin sa haka da suke yi qala ta'ala فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا Allah ya ce to daga yau ku musulmai ku daina irin wancan aiki na jahiliya lokacin ya wuce idza qabaitu idan fa idza qabaitum idan kuka kare aikin haji shine manasikakum fadkurullah ku rinka zikirin Allah ku rinka tsarkake shi kuna tasbihi kuna masu ainihin gode masa ka zikirikum kamar yadda da kuke ambaton ku, <clears throat> kakanninku babanninku to yanzu Allah za ku rika ambato yanzu ka rika alfahari da ubanni kakanni waye waye kana kirari kai alfahari da ubangijin da ya halice ka yabi ka musulmi ya ɗora ka akan turba madaidaiciya ya aiko maka manzo to shi za ka rika tsarkakewa ka rinka masa tasbihi au a shadda zikira kamar yadda da kuke kira ne kuna ambaton ubanninku kakanninku to Allah ya kamata ku ambata kamar haka ke kai ko ma har ambaton Allah ya fi ambaton da za ku yi wa Allah ya fi wanda kuke yi wa ubanninku a da lokacin jahiliya da mu ma mun dantar da burbudin hakan ne kowane saurayi matashi yana da take yanzu yara yanzu kun an ce taken ma bai sani ba yayi dauka ko inda aka taka eh malam eh take makaɗi ya san taken kowa in ya canja taken wani kawai sai kaga yana kyarma don ana kaɗa taken wani kuma ko bai damu ba na shi ba ne kuma ko daga nesa in ka je ce tab ga kyanwa ne an kada taken wani an san taken kowa irin yadda gangar take kada taken shi kawai sai kaga yana kyarma yana tsumi ya tashi ya ke ta ihu ga mutane kuma ana kallon sai ce cek hawa wani sai ce sai ni wani sai ni kaza kaza kaza sai ni mai ubawa ne sai ni mai kakawa ne sai ni kaza kaza kaza mai kaza mai kaza ba ina wani kambani ba mutum ya zagayo ya gani kayya kayya kayya aikin ba eh? Bai iya Fatiya ba wannan. Bai yi sallar asuba. Kuma uban yana nan gefe can shi kuma yana jin daɗi ɗansa ya gaje shi. eh ya eh. idan aka samu tsoffin makaɗa suka tsufa yaransu sukan karbe su aiko mm. to in aka yi wani biki gagarumi lokacin jahiliya idan matasan makaɗan suna kaɗa taken matasa to tun da bikin manya sun halarta idan tsohon makaɗin yana nan ba mutuwa ya aka gaje shi ba in ya kalli tsofi wanda da yake wa da sai ya karbi gangar kawai sai ya canja taken tsofi sai kaga tsoho yana tsuma da ƙir yake tashi fa da 'yan sanda amma sai kaga ya miƙi ya ki <laughs> eh. Allah ya gara malak. Sai ke ta ihu da 'yar. bakin nan ba hakori ya kama kirari eh yana ta kirari yana kirma sai dai daga bayan ya koma ya ta shan saiwa don ya motsa jikin irin motsa wanda ba zai iya ba shekan ya sa shi ya miƙe lokacin da ba a miƙewa <laughs> yanzu wannan abun kirki ne to ku ambaci Allah ku yi zikirin Allah fiye da yadda kuke ambaton ubanninku falwajibu zikirullahi azza wa jalla wannan shine wajibi laisa zikru al aba'i wal ajdadi amma ba wai ka rinka ambaton babanninka kakanninka aikin banza ne qanu fil ansabi abinda ake nufi da suka a dangantaka ka ki dangin wasu kana ganin dangin wani ba komai bane ka an yaqula fulanun malahu aslu haba ba wani kuma wani asali gare su fulanun min kabilatin laysat hiya asliya abinda daga kabila wance yake kabila wance kuma wani asali gare wannan gaga jahiliya ce a rika ganin wai ƙabila wance ba ta da asali wa hadha ma'anahu tanqisul akarina shine tauye darajar wasu wallahu jalla wa ala yaqulu ga abin da Allah maɗaukakin sarki mahalicin mutanen duniya duka abin da yake cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane kaga bai ce ya ayyuhan lazina amanu ba ya ayyuhan muslimuna an nasu kowa da kowa yace inna khalaqnakum Allah yace ni ne na halicce ku min zakarin daga namiji daya wa unsa da mace daya su biyu Adam da Hawwa dukkan ku asalin ku kenan daga wannan namijin guda da waccan matar dai guda aka halice ku in ma kai kana tunanin kai kabilar ka wance ce to kakan ku daya duk asalin ku ɗaya ne zurriyar ka ne idan da za wani wani kabilar zai wuce ka nuna wani kace ga dangin ka can amma wallahi wani ba san haka muke da kai ba ka cuce ni eh, to ba dangin ka bane kakanku daya bare kuwa har ne ne yi annabi adam ne asalinsa kafur cewa ya yi ai allan ya gaya wa annabi adam tun bai zo duniya ba za a yi arne za a yi musulmi a cikin zuriyarsa ya ce in ma ya tiyan na kun min hudan hmm. faman tabi'a ya fala khawfun alaihim wala ya zari ko eh za mu rika tura manzanni suna tashi daga cikin zuriyar taka shirya za ta rika zowa ana shiryar da mutane duk mutumin da ya bi shirya ta to shi ne zai dawo salon alun wannan gidan da aka hudda ka ba tsoro ba bakin ciki wanda kuma ya kangare ya ki yarda to shi kuma akwai gidan da muka tanada masa shine jahannama to ai duka zurriyarsa ne to don haka ba wai alfahari a zurriya ake ba alfahari a addini ake yinsa, ya zama na kai addinin ka musulunci kar kuma ka yi alfahari da komi ka yi da musulunci to inda abun ya fi muni ma yanzu mu a addinin ma kuma na musuluncin sai ka riga alfahari da wata ƙungiyarka ka riga alfahari da wata ɗariƙarka da wata ainihin mazhabarka da wani har kana yi wa wani wanda baya ciki gori ko kuma kana kushe shi kamar yadda yanzu dai kake ji kana ba hulata ne ka kushe bayan gure ko baboye ko ko ko kana bahaushe kake kushe fulani ko menene sirati ne sunan su bare bare kanuri suke kushe fulani ko suke kushe wadi kabilu na kusa da su suna ganin su ne manya to haka yanzu a cikin addinin musuluncin wani yanki yake kushe ka kuma musuluncin ne ma ake an koma jahiliya an bar asalin addinin an rabe da shi kawai ana soke-soken juna wannan su soki wa'ancan wannan su soki wa'ancan kuma duk in ka in ka duba kuma duk an yin addini ne daidai domin Allah cewa inna dina indallahi al-islam addini abun Allah musulunci duk wani addini a duniyar nan da zaka yi aikin banza ne sai in musulunci ne musuluncin kuma ka ɗauko shi cikin kitabuwar sunna ko mm-hmm. domin aka ce idan kuka zo kuna addinin musulunci ma aka samu tanazu'i wa'annan sun yi nan wannan sun yi nan wannan sun ce nan wannan sun ce nan to ku dawo ku dubi qur'ani fa in tun fi shay'in farudduhu ila Allahi war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa hasan tawila ko to irin wa'annan abubuwa duka suna nema su maida mana addinin mamurin kayin sa kamar jahiliya idan mutum aka bashi haushi sai ya je wa ƙungiyarsa rijista shi ma sai ya ja ya yi nasa wancan ma sai ya ja ya yi nasa akwai wanda zai ce maka in ba ka tijjaniya kwata-kwata ba kai ba rahama in ba ka wannan kuma ya ce maka in ba ka kadiriya ba kai ba rahama in ba ka ainihin husainiya to ba kai ba aljanna to wannan an saba wa ka'idar islamiyya wanda ta ce wa aka simo bi hablillahi jami'an wala ta farraku kuma an saba za ta na za ta shi shay'i don idan da za a rika komowa a dobi qur'ani duk wayannan tarkacin da an watsar da za a zama ɗaya, ya zama na kawai riko da littafin Allah riko da sunnar ma'aikin Allah sallallahu alaihi wasallam ba gyaran da yafi ga kai da kitabu ga kada sunna nan ne asalin addinin tafsiransu da za ka ɗauka ka ɗauka daga salafus salih sahabbai na annabi Muhammad wanda suka yi tilqa'in abun baki da baki da su da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam to sai kaga ka tashi kana cikin al-islam hatta al-maut wala tamutunna illa wa antum muslimuna to alfahari da soke-soke na dangantaka da alfahari da abin da babana ya yi kakana ya yi duk aikin jahiliya Allah ya ce ya ku mutane kowa da kowa inna naku, mu muka halicce ku min zakarin wa unsa waj'alnakum shu'uban wa qaba'ila muka yi ku yanki yanki ƙabilu kabilu kowa ne da yankinsu, da kuma irin ƙabilarsu. in wannan kabilar ta shiga cikin wayancan sai dai in ta shaurari yaren ta koya amma ba ta san me ake yi ba kamar kare yana haushi yanzu idan ibo baka taba shauraron ibanci ba yazo yana maka ibo sai ka ji gara ma kazar gidanka tana kuka ko don za ka ce wannan hila ta kusa yin kwai hmm, kyarkyara ne wannan eh, wannan kukan fa tana neman 'ya'yanta ne to wannan zakaran fa me yake kurkurkur ne yana neman jawara ne ba zawara yake ne. yana kiran matan ne ko to akwai irin kukan da kajinka suke ka gane me yasa suke amma idan wancan ya zo yana yarensa ka sani to kuma duk mutum ne ga shi dan uwanka amma har ka fi fahimtar kukan akuya dan maraƙinka in yayi kuka zaka ce ila uwayen sun kusa dawowa in ka ji kukan saniyar to mai uwa wance ce tana kiran yatta ta sanan ta kusa dawowa ko ba ka bane ko kuma wannan saniyar ta bace ne tana kiran yan uwanta in ta ware daga garke akwai kukan da take yi sai ka gane wancan saniyar ta ware a garke ne kukan nan tana neman yan uwanta ne akwai kuma kukan da zaka ji bujumi yayi a ce wannan riƙa ne akwai kukan da zai yi sai kaji wannan yana kokarin yana son ya yi fada wani ya shigar masa garki. ko ba ka bane to amma idan wani ya zo yana yaren sa mutun ne amma baka san me yake nufi ba to Allah ya mu ne muka yi ku haka asalin ku kuma kakan ku daya waj'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum to amma ba wai mun yi ku don ku rika alfahari da yare ba ka ce yaren mu shi yafi kazan mu shi yafi a'a ga abin da muke so mu a gurin mu inna ramaku. wanda yafi kowa karama a gunmu shine inda a wurin Allah atqaku wanda yafi ku takawa wanda yafi ku riko da addini to shi yafi daraja a gun Allah ko ma daga wace irin kabila ya fito ko ma menene yarensa kowane irin launin fata yake da shi mai kyan sura ne ko mara kyan sura ana sonsa sosai ko ba a sonsa in dai shi ya fi takawa to shi ne mafi daraja abun Allah inna akaramakum inda Allahi atqakum wannan kenan sai wal istisqa'u bin nujumi al-i'tiqadu anna al-madar ko itiqad annal matara yanzilu min ta'thiri dulu'in najmi aw gai mm, Mutum mutun ya kudurta cewa akwai tauraro wance in ta kullo to akwai alamar za a yi ruwa ko kuma idan ta fada ta kare to za a yi ruwa dulu'iha aw gurubiha wa hadha min dinil jahiliya wannan yana daga cikin addinin jahiliya falmadaru inna ma ya hasulu bi iradati Allah subhanahu wa ta'ala ruwa yakan faru ne da nufin Allah subhanahu wa ta'ala ba tauraruwa ba don tauraron kansa aiki yake da umarnin Allah wa huwa allazi nazzilul ghaib Allah yace Allah shine qala Allah ta'ala ko huwa allazi yunazzilul ghaifa Allah shine yake saukar da ruwan sama min ba'di ma qanatu bayan mutane har sun fuddare wani lokaci ba a yi zamani ba kawai ba hadiri ba komi an kujjare can sai ka gani malau can nesa malau abun yana tahowa yana tahowa yana tahowa har ya iso ku a tafka ruwa irin wanda aka dade ba yi ba kuma ba a ga wasu alamu ba kuma ya wuce ku ya nausa ya gaba gari ya waye duk wanda ya bullo daga wani lardi ya ce ya ruwa ce ta mu muka ga ruwa ci ai mu ma haka ta ko ina ya zama gama gari in ba di ma tsana bayan mutane da sun yanke tsammanin abun ma har ana tsammani shikenan mu da ruwa wayan shuru rahmatahu kuma sai ya watsa rahmatsa kaga ko ina ga ciyawa na ga amfanin gona ni'ima ta samu ta ko ina <clears throat> Allah ya watsa rahmatsa shine ruwan sama wayan shuru rahmatahu in ba Allah ba ba wanda zai yi wannan ba aikin tauraro ba ne fallahu huwa alladhi yunazzilu matara Allah shike saukar da ruwan sama bi iradatihi wa mashi'atihi da kuma lokacin da yaso wa hikimatihi da irin gwargwadon yanda hikimar da yaso in yaso sai a yi wa sigiri ruwa son kuma tana nan da rana kwal wani lokacin kuma sai a yi su a loko su yi kaca kaca mu muna nan muna zufa rana ko ko kuma a taso da su daga gabar mai nisa ana ta zuba musu ya ɗauke ya wuce su ya zo nan ma ya mana ya wuce bu ya je wajen dumne a yi ya wuce ya je yana ta tafiya kuma kowanne iya da ya ga ya dace da su haka zai tsinke shi sai ya wuce to wannan in ba Allah ba wake yin wannan idan da Allah zai ga dama sai ya sako ruwan sai ya kulle shi kuma ba wanda zai kulle muku shi har sarkin ruwa wallahi bai sai kulle shi gudu zai yi ba a yau ina za shi ina za shi to Allah shi ke yin wannan a lokacin da ya so da yanayin yanda ya so da irin hikimarsa wa yanziluhu ya yasha'u subhanahu wa ta'ala luhu ila ala ardi wa yamna'u minhu arban akhar sai ya zuba wa wannan kasar sai ya hana waccan kasar gobe ma ya eh maimaita a waccan kasar a tsallake wannan gobe ma a maimaita a wa'ancan a tsallake wannan kuma baka yi saka cewa Allah dan ne. wani lokaci kuma an yi wa nan sai a yi can; in an yi can, sai a yi can; in an yi can, sai a yi can; wani lokaci kuma a yi gama gari duk a samu wannan Allah ne ke yi kuma shi baka yi saka ce masa don me Allah ya ce wa laqad sarrafnahu bainahum ko mu ne muka rarraba wannan ruwa a tsakanin su liyadhakkaru don su yi tunani su azantu su gane lalle iko yana hannun Allah wa aba aksarun nas amma yawancin mutane sun ki imani ba abinda suke yi illa kufura sai kafurcewa kawai yawanci an fi yarda da kafurci maimakon yarda da maganar Allah an fi yarda da maganganun mutane bayin Allah ga abun da Allah yake faɗi sai wani bawan Allah zo ya ga ƙarya ya warko ya kaga ana wawa an karbe ta wallazi ya atakidu anna anna anna al-najmi duk mutumin da yake kudurce da cewa lallai kullowar wani tauraro aw ghurubin najmi ko faduwar wani tauraro ta'asiran fi nuzulil madari yana da tasiri wajen saukar ruwa fa hadha i'tiqadu shirki wannan kuduri ne na shirka tajibu taubatu minhu wajibi ne mutum ya tuba ya daina wannan kuduri in dai har kana jin August ke ruwa to ka tuba daga yau sarfa take ruwa ka tuba daga yau amma Allah ne ke yin ruwa galibi kuma ya fi yin mai yawan din a cikin August hmm. wannan ba kai laifi an gane ko yawa wa yajibu nasbuhu nuzul al-madari ila Allah ko wa yajibu nasbatu nuzul al-madari nasbatu ya fi kyau hmm. wanda bai da digon sai ya sa nasbatu nuzul al-madari danganta saukan ruwa ila Allah jalla wa ala a danganta shi zuwa ga Allah mai girma da daukaka shi yafi to wannan gefen wayanda suke danganta ruwan sama da da ainihin bayin Allah sai masu kukan mutuwa wan niyahatu alal mayyiti takunu bil qawli mislu rafu sauti inda inda mautil mayyiti abinda ake ce masa niyaha kukan mutuwa yakan zamo bil qawli da maganganu mislu rafu sauti kamar mutun ya rika daga murya inda mautil mayiti lokacin da matacce ya mutu jaz'an wata eh, saboda saboda gazawa da ainihin kasawa azikru mahasinil mayiti ko rinka faɗe-faɗen kyawawan ayyuka na mamaci ko da zaginsa yake ran da ya mutu kuma sai ya dawo yana ta yabo wani ma ƙarya yake yi zuciyar bata ku wata kunu bil fili kuma kukan yakan zama da aiki mislu shiqqul juyubi wa zalmul khududi kamar mutum ya rinka ainihin wato ya ga riga yana marin kumatu da dai abin da ya kama da irin wannan to kaga alqaulu shine fade-fade kamar yadda muka fadi dazu wayyo na boni na lalace shikenan kuma takaicin duniya ya kare a kaina tunda bumfa ta fadi wane ne garkuwan mu dama ya mutu shi yake mana kaza shi yake kaza yau babu shi haba bawan Allah annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da Allah subhanahu wa ta'ala ya dauke mana shi musulunci mu bai in kai shi yanzu ba zai yi ba ne? eh to Allah baya tare da mu to kuma har yanzu mun manta da annabi sallallahu alaihi wasallam din ne to idan ka tuna a lokacin da aka ce ai shaidan ya rinka ilhaman cewa an kashe shi a hudu inna muhammadan qad qutila lalle muhammadu an kashe shi wayansu duk suka rika yadda ta kubba sun saki jiki yace to kuma shi kana me kuma na musulunci ma ya mutu kuma me za mu yi shikenan ba shugaba kan ina addini zai yi? Shi ne Allah subhanahu wata'ala a wannan lokacin da aka zo aka ce hakan din to bai mutu ba sai Allah ya saukar da aya daga baya yana gargadin sai ce afa in mata aw qutila in qalabtum ala yanzu ashe idan da zai mutu ko a kashe shi komawa za a yi kuyi kafurci kawai don babu shi fatan ƙalibu kasirina ku juya ku yi asara bayan kuma dama Allah ce innaka mayyitun fa innahum mayyituna wannan ayar ita ce sayyidina Abubakar tana daga cikin ayoyin da ya kofi Umar ibn al khattabi da su lokacin da ya zo ya ce sam Ahmad annabi sallallahu alaihi wasallam bai mutu ba munajati ya tafi zai dawo sai na umar ya zo ya hudu ba ya ci gaba da kawo masa irin wannan ayoyi ya durkusa akan gwiwowinsa yana kuka eh sai na abubakar ya karanta masa wa'annan ayoyi ya durkusa akan gwiwowinsa shi umar kenan yana kuka ya ce wallahi sai ya ji kamar yanzu suka sauko ya manta su da ayoyi to irin waɗannan faɗe-faɗe idan har kana tuna wane shine garkuwanka to ai bai kai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam gata dai a musulunci ba gata kamar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko to shi ma ya rasu sai a bar maka naka uban sai a bar maka naka mai gidan sai a bar miki naki mijin sai a bar miki naki dan sai a bar maka naka jikan dan eh idan har akwai wanda ya kamata ya dawwama a duniya ai da annabi sallallahu alaihi wasallam shi zai dawwama ko to tunda shi ma bai dawwama ba ashe ka san kowa zai mutu kuma idan kowa ya mutu wani ba zai togarta ba don mutuwar wani don wanda ya halicce shi shi ya kashe shi kuma shi ya halicce ka kai ma kuma shi ma da wasu suke rike da shi suka mutu kuma ya rayu har ya dawo yana rike wasu kai yanzu don ya mutu zai ka ce ka mutu ka lalace shi ne Allahn ka to to irin wannan su ne kukan mutuwa kuma duk irin wannan kukan mutuwa suna kunshe da irin wannan wata ma kina daure da abun kin cije kina dan kokari da tauhidinki da kokari da koyi da sunnarki in wata ta shigo ta ce oh maman delu shikenan kuma ke kam asirin ki ya tonu wallahi <laughs> oh la ilaha illallah wallahi wannan shi yasa naki zuwa su dar kwana uku nan ba ku gani ba dai in na ganki wallahi la ƙarya take abin bai dame ta ba ta zo ba ka ji kwana uku wai abin da ya hana ta zuwa wallahi ba ta so ganin fuskar ta ne eh kuma da kafin ta taho zagin ta taita tai shegiya da ba ta na mana gadara ba wai ita matar wani to ya mutu eh da ta zo kuma wai kuma kuka take tana cewa wallahi tausayinta ne yasa kwana uku ba ta zo ba Hmm. To irin wayannan ko da ma kai kana kokari da tauhidin kai in yazo kawai sai rikita ka. Sai tunzura ka gaba ɗaya in ba sa'a kai ba shikenan sai kai ma ka fada. Allah ya sauya. To ita niyaha tana daga cikin kaba'irul zunubi. Kabiratun min kaba'iru zunubi. wato kabira ce kaba'ira ce daga cikin kaba'irori na zunubi idan aka ce kaba'ira zunubin da Allah ya ce mai yinsa za a yi masa kaza za a yi masa kaza azaba iri kaza to ko hadisi to shi ake kira kaba'ira qala sallallahu alaihi wa wa sallam an-niyahatu idza lam tatub annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce tun matar da take irin wannan kukan mutuwa tana faɗe-faɗe tana yage-yagen fuskarta tana mari tana yaga tufafi tana jan gashin kanta idza lam tatu in bata tuba ba mauti mautiha kafin mutuwarta tuqamu yawmal qiyamati za a tashe ta ranar gobe kiyama wa alaiha sirbalun min qadrani tana dauke da rigar dalma nalkakkiyar dalma tauta za a sa mata wadir'un min jarabin da kuma mayafi dir'u riga shi ma min jarabin na ainihin wato irin cutar nan mai sa kaikai ne sunanta kazuwa ko kaman karara akwai wata ciyawa in ta taba ka yaya to irin na jahannama ne rigar za a yaba mata jiki ita tana sa ƙaiƙayi ne kawai mutum ya ruɗe ƙaiƙayin shi kaɗai ya ishi mutum azaba sannan sai a ɗauko wannan sirbal ɗin na dalma narkakkiya sai a rufe mutum da shi mai kukan mutuwa yana cewa ya butu ya lalace wani shi yake kaza yake kaza kuma gashi ya faɗi ya mutu shi ma kuma shi kenan ai ba mai masa dama sai wani yanzu shi kenan ya zai yi ya manta Allah na nan to ranar gobe kiyama irin azabar da za a yi wa mutum kenan in ji annabi sallallahu alaihi wasallam hatu kabiratun min kaba'irin dhunubi don haka kukan mutuwa kaba'ira ce daga cikin manyan laifuka hiya min umuril jahiliya ko mutan jahiliya ne suke yin sa wal wajibu abin da yake wajibi akan musulmi na yanzu wanda ba dan jahiliya ba as-sabr wal ihtisab mutum yayi hakuri ya nemi ladan abu in an gaya maka kace inna lillahi ma aqa wa lahu ma akhadha eh kace kai wannan addu'a ka koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wala yadkhulu fi hadha al 'ala almayyit mayyit wannan karka dauka fa kowane kukan mamaci in an ya shiga cikin wannan mai wanda za a yi wa mutum azaba ai ba za ka iya wani idan ya rasu dole za ka yi kuka faɗe-faɗen ne ko aikace-aikace ka faɗi kai ta birgima shine ba a so akwai ba masu suman ƙarya har aje a samu su ruwa <laughs> wallahi wani da gangan zai faɗi wai don ya bar tarihi hmm. ‘ya'yan su riga ganin ƙimarsa wallahi da alhaji ya mutuwa ne sai da ya suma ku riga kula da shi ya rike amana alhaji wallahi da gangan zai faɗi ya suma sai an ba samun ruwa <laughs> Shi wani abu yake kwaɗe can gaba ƙarya yake yi akwai kuma wanda da gasken kawai tunaninsa zai tsinka laka gani yanzu shi ke fa shi kuma ya lalace to waye zai mun kuma yanzu tunda kawai ya mutu sai su ma wani kuma da gangan kamar mata ta faɗi ta ta birgima ana rike ta tana fisge fisge ta ana tarkewa ana bada hakuri mm. Karya kuma take ta ciki ta lokaci na yayi nima wallahi yanzu in na yi sa'a ko gida kaza da mota kaza na samu <laughs> kuma gashi kuma gashi ni kadai nake da yaya a gidan maza alhamdulillah hmm. can ciki fa kenan waje kuma kuka tana faduwa tana yage riga ana maida mata zani mata bi na rike da eh ita a barta ma wallahi me yasa alhaji zai barta a baya ita yanzu kuma a duniyan nan da wa za ta zauna Eh bayan wata hudu da kwana goma sai ka ganta tana kwalliya kuma tana kyakkyara. Wani miji take so. A batun yaushe. Ni ka da ni. To a lahira akwai irin wannan bala'i, amma kuka na bakin ciki da kuka na jimami, kuka irin na tausayi, kuka irin na begen rabuwa da ɗan'uwa, uwa. Wannan shari'a ba ta hana ba. An gane ko? Kuka akan mamaci ba hana ba, li'annahu laysa bi istita'atil insan, don mutum ba zai iya ba. Eh, an yahbisahu ba zai iya kame shi ya tare ba wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam baka don annabi sallallahu alaihi wasallam duk da girman da Allah ya bashi da daraja da ƙarfin zuciya irin na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi kansa yayi kuka kukan kansa ma shi ma yana da matsayi kuma irin kukan tausayi a ce kai idonka komi aka yi baya kuka nan ma akwai matsala eh. Eh, idonsa bushe ɗan iska to nan ma kuma matsala ne ba ka da alamar tausayi ba ka da karaya kai baban shi da ya mutu amma bai kuka ba a ah, ba jarumi ne ba a ce ba haka ba ne irin wannan kukan ba a hana ba eh. annabi sallallahu alaihi wasallam baka lamma mata ibnahu ibrahim lokacin da dansa annabi abin nan dansa ibrahim ya rasu ya yi kuka tunda shi kaga mahaifinsa ya rasu babu shi lokacin ba bai zo duniya ba ko to ɗansa ne ibrahim da ya rasu annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya ga lokacin da ransa yake fita kai ya ya rasu ya yi kuka wa qala innal ayna tadma yace ba a hana ba wani sahabi ya ce ya rasulullah da kanka kuma bayan ka hana yace mm dole hawaye su fita daga idanu idanu za su yi hawaye mana wannan tausayi ne da Allah ya halicce shi a gun baye kuma Allah yana sanya tausayi a gam abawan da ya so arrahimuna yarhamuhumur rahman masu jin kai Allah yana jikan wannan tausayi ne da Allah yake halitta shi a zuciyar masu imani duk mutumin da kaga baya tausayi to shi imani ne bai da shi mai ƙarfi innal aina tadma'u ido zai yi hawaye wal qalbu yahzunu zuciya kuma za ta damu wala naqulu illa ma yardal rabb lokacin da shi Ibrahim ya rasu kenan fa annabi sallallahu alaihi wasallam da ya dube shi yana kuka yace innal aina tadma'u dole ido ya zubda hawaye akan rashin kaya Ibrahim wal qalbu yahzanu zuciya za ta damu wala na gudu amma mu ba za mu yi faɗe-faɗe ba dama kai kaɗai ne namiji da na samu yanzu gashi kai ma ka mutu shi kenan ni kuma bayana ya yanke kaga shi kaɗai ne dama namiji to kuma gashi ya yi a lokaci kaga da wani ne jahiliya ne haka zai yi ta faɗi domin haka kafuran suka rika ce masa hau. ya yi ta yi abin da in ya mutu shi kenan baya da baya eh baya da baya ‘ya'yansa duk mata ne, ka san ko sarki ne in aka ce baya da ‘ya'ya, to ana ganin kawai ku yi haƙuri, abun baya da baya ai. Eh, to shi ne Allah ya ce, Karka damu, inna a tsaina kalkaufa. Eh, ka li rabbika wanhar. Inna shani aka huwal aftar. masu aibanta ka su suke da yankakken baya. Su ne bayansu ya yanke, yanzu wa ake kira? sai shi bayansa bai yanke ba har yau kullum sai ka ji ana cewa ka san su wai yankewan baya idan ka tashi za a ce wane dan wane hmm. in namiji ne wane dan wane ka mutu ma kullum ana kiran sunanka da danka to yanzu tun yaushe aka daina ambaton su su wayannan kafiran da suke aibanta shi suna ji da baya su walidu suna ga 'ya'ya kawai zuriyan gasu nan ko shine bin masha'in binamin manna'il lil khairi mutadin asim utullin ba'da zalika zani an kana za malin wa banin idza tutla alaihi ayatina qala asarirul awwal kaga shi yana ga kayaya ga dukiya eh gashi kawai da fada aji shi yasa in an karanta mana ayi to rabu da wannan shirme to kuma ai maganarsa tana kama hankali ce sihiri ne to irin nan ɗin ina suke yau inna shani aka huwal abtar su suke da yankakken baya kai kullum annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da safe a kira sallah da zahar a kira sallah da la'asar a kira sallah magariba isha'i kowanne sai an kira sunanka tun wancan lokacin har yau an daina sai ma abin da ya karu don musulman yanzu sun fi na da yawa kullum shi sunansa ƙara baya tuwa yake yi Muhammadun Rasulullah duk wanda zai musulunta sai ya ce la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam to kaga ashe shi don baya da ɗa namiji bai hana sunansa ya wanzu ba su da suke da 'ya'yan kuma sunansu ya mutu shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lalle dole hawaye su fita daga ido zuciya kuma ta damu amma mu la Kulu. illa ma yarda Rabbu. magana ba za mu faɗi kowace irin magana ba akan rashinka sai irin abun da zai yarda da Allah sai irin kalmar da Allah ya yarda da ita wa inna lalle mu fa bi firaqika game da rabuwa da kai ya Ibrahimu la mahzunun wallahi muna cikin damuwa ba mu ji dadin rabuwa da kai ba sai dai dole kawai haka Allah ya shi abinda Allah ya ba yanda muka iya kaga dole ne ba wanda zai rabu da dan uwan shi ce yanzu kam ya so ko to irin wannan kuka ba hana ba kar ka je ka tafi ka ce shari'a ta hana kuka in kaga wani yana kuka ka ce to ka gan nan bai san hadisin can ba annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yayi kuka kuma tausayi ne da jimani da zuciya wacce take tausassa ba bushashiyar zuciya gare shi ba amma mutum a ce an hana ka kuka ba za ka iya ba malam ya ce ba za ka iya ba lokacin da kukan ya zo baka san sallah za ka yi shi ba to amma faɗe-faɗe irin na jahiliya aka hana Allah taimake mu a wa qala sallallahu alaihi wasallam inna allaha la yu'adhibu bidan ilaini Allah baya azabtar da mutane don zubar hawaye na ido wala bi huznil qalbi ko don kuncin zuci damuwa da za ka rinka ji a zuciya har ka rinka jin ɗaci in ka tuna wane ya rasu walakin ya zau bi haza sai ya nuna harshensa yace amma ana yin azaba da wannan eh harshe yani al-lisan aw yarham ko kuma a jikan mutum kaga idan ka buɗi bakinka a lokacin ka faɗi kalmomin da shari'a ta tanada lokacin da ka ji labarin mutuwar wane ko lokacin da wane ya rasu to sai kaga Allah ya ji kanka ka samu lada don ka yi koyi da sunna idan kuma kai ta faɗa faɗi irin na jahiliya sai ai ma azaba dalilin harshenka don ka faɗa faɗi irin na jahiliya to shi yasa yace amma ana yin azaba da harshe ko kuma ayi rahama dalilin harshe fa idza takallama al-insanu bi kalamin yarda Allah a inda musibati idan mutum ya faɗi kalmar da Allah zai yarda da ita lokacin da musiba ta same shi wa qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wa hamida Allah wa shakara ghafara Allah lahu wa jabara musibatahu idan mutum musiba ta zo masa ko labarin da ba dadi ya zo maka sai kace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to Allah zai gyara maka wannan musibar ya canja ma ita da alheri kuma ya gafarta ma zunubanka kuma ya taimake ka da taimakon da baka tsammani in ɗan ne kake tuna shi kai gare ka ya rasu sai Allah ya kullo da wata hanyar da zaka rika taimako samun taimako wanda idan da dan ne ma yake nan da ba za ka same shi ba in uba ne haka in miji ne sai Allah ya canja miki da wanda ya fi wancan in matar ce haka sai Allah ya baka wacce ta fita to irin waɗannan su ne ƙa'ida wanda musulmi ya kamata ya nufi musiba in ta zo ka tuna ka ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un to sai ga Allah ya gyara maka ita ya canja maka ita ya maida maka ita alkhairi wa hadhihi al-arba min umuri jahiliya don haka waɗannan abubuwa guda hudu da malam ya kawo mana wanda kuma sun zo a hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam al'amurra ne na jahiliya ya ku musulmai ku rabu da su wahiya baqiyatun fil nasi kuma suna nan a cikin mutane har yanzu wa yajibu tawbatu a, wanda duk ya san yana yin ɗaya daga ciki ko kuma duka to ya tuba wa dalla al ala annahu laysa kullu man fihi shay'un min umuri al jahiliyyah min yakunu kafiran ba wai kowanne ne mutum yake yi sai ya zama kafiri ba sai dai ya aikata kaba'ira domin kaba'irar shirka ita ce kawai kaba'irar da mutum in yayi ta ya zama kafiri an gane ko fa umurul jahiliyyati minha ma huwa kubrun wa minha ma huwa duna zali. al'amuran jahiliya din akwai wanda in kai ka aikata sabon Allah, ka aikata laifi, ka aikata kaba'ira, akwai wanda kuma in ka yi shi ka yi kafurci. Kenan al'amuran jahiliya suna na akwai masu kafurta mutum, akwai kuma waɗanda suke aje mutum a laifi amma dunal kufri ne ma huwa duna zalika wanda bai kai kafurci ba to Allah ya raba mu da su duka eh don da mai sa kafurcin da wanda zai sa a ce kai ka ba'ira duka ba da eh Allah mu ke roƙo ya datar da dangantaka alfahari kurari duka ba shi bane ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace karamur rajuli karama ta ɗan adam dinu addininsa kawai eh. wa buhu khuluquhu kuma abinda zaka lissawa ni ne mai yin kaza mai yin kaza ko babana ne yake kaza mm khuluquhu halinka halinka shine hisabinka sannan kuma alfaharinka addininka kawai hasbuhu dinu wa nasbuhu haka annabi sallallahu alaihi wasallam yace to kaga su kuma sabanin jahiliya su aikace aikacen da suka yi na bujinta su suke lissafawa da kuma dangantaka ni ne dan wane ko kuma dana ne wane su kuma da shi suke alfahari Allah ya kare mu Allah ya mana gaskiya ba mu fahimta nuna mana bata ce mu mu da mutan na wa alaikum salam eh mun yi ku yanki yanki da kuma kabilu kabilu don ku gane junan ku eh, don ku gane juna eh, ba wai don ku yi gaba ba ba don ku rika alfahari da junan ku ba Allah bai yi ku kabilu kabilu don ku rinka yi wa juna alfahari a yayi ne don a yankin ku in ka ga dan uwanka yake ce wannan dan wajen mu wannan yaren mu daya ka gane alaikum assalam ga wani ce yana magana ina zuwa tun da ya daga hannu to abokan yana ne kuma ba da ne ya fi abin ba abokanai ne sun gudu kuwa to ba kana haɗu su biyu sun durkusa sun gai shi yasa daya kuma da durkusa da suka fito sai daya wanda bai durkusa bayan iska bidiya za ku yi nuni to ni da lajin bidiyan sai suka tambaye ni irin da muna ɗan kawo muhawara da suka tambaye ni ina kawo ni ma irin wanda na kawo ayoyi kamar ai ma da shi ma ya annabi a ranar ya wa eh, mala'iku yi wa annabi a ɗan sujjira irin awon na haya mm. sai su an gaba mahaifi ya ba su yi sai ya ce ba ya nuna na gaba da kai aka ji hikima masu bisa ga ilimin yi yawa sai ya ce mun to shi wajibi ne akan Allah ya kuma Allah ya sai ya ce ni gaskiya ba ni da wannan tambaya ce babba da yawa hakan akan kawo irin waɗannan dalilai waɗanda kuma ba muhallinsu ba ne ya ce sun je gaida wata baiwar Allah su sauran sun durkusa sun tsuguna suka gaishe ta shi kuma ɗayan ya tsaya ya gaishe ta hmm. to shi ne bayan sun fito sai ɗayan yake cewa bidi'a za ka kawo mana a nan ko za ku kawo mana a nan to shi ne suka ce ah, ya bidi'a to ai mun ɗan ba ta girma ne shi ne sai ya nemi dalili to shi kuma wannan sai ya kawo aya to ai Allah ya ce mala'iku su girmama annabi Adam kuma bai kawo wannan dalilin ba sai don ya ji wasu malamai suna yi shi shi ya sa shi ma har ya yi amfani da wannan ko? isjudu li Adam fasajadu illa iblisa aba kaga anan kenan shi wannan wanda yake zai yayi koyi da iblis wayannan kuma da suka durkusa su ne suka yi koyi da mala'ika haka ne ko ba ne. fasajadu illa iblisa ka bara, wa kana min alkafirin to yanzu kenan ya zama kafiri haka ramaka Allah kai ka kawo ya. shi yanzu idan mutum bai durkusa ba sunansa kafiri to ayar dai haka ta ce fasajadu illa iblisa aba wastakbara wa kana minal kafirina wannan ayar muhallinta ne ba muhallinta bane ai duk abinda Allah yake kai kai yanzu idan ka je kana zagaye ɗakin kaba ba gini bane sai ce ka yi ka bauta gunki amma yanzu in ka je ka samu a gidanka ka rinka zagaya tafa Allah ya saka to kowane abu akwai muhallinsa in Allah ne ya ce a yi abu to kawai ibada ne yanzu in ba arfa ka je ba ka je ka samu wasu duwatsu masu kyau ka hau zai zama arfa ba zai zama arfa ba sannan idan ba safa da marwa ka rinka zuwa kana hawa kana gangarowa ba ka je wani wuri kace za ka yi sa'ayi zai yi to amma wannan duwatsun sai a ce ka bi gunki in ka je ka samu wasu duwatsu ka rinka zafe ka aka taba ka ce an hau arfa an hau safa sai ka kawo wannan dalilin to ba a kafa dalili da abin da Allah ne ya ce a yi kuma a wani muhalli amma idan ya yi umarni da a yi to ai annabi yusuf alaihi salatu wassalam ya ce ra'aitu ahada ashara kaukaban والشمس والقمر wal لي ساجدين li sajidina ko yace na ga taurari goma sha ɗaya da rana da wata duk sun faɗi sun musu huda me ake nufi a hada ashara kaukaban ‘yan uwansa, rana da wata babansa da mahaifiyarsa, sun gaishe shi a matsayinsa na sarkin Masar a wannan lokaci. kuma ra'aituhum li sajidina tun kafin ya baro kana'ana ya zo ma ya zama har ya girma ya zama sarki aka nuna masa mafarki ya nuna mar kuma da abin ya zo aka tarbo su suka zo duk suka faɗi kuma suka yi sujjida ya ce wa baban to haza tawilu ru'yaya min qabl baba kaga fassarar mafarki na da nayi gashi duk wayannan sun faɗi sun yi sujuda ga kaga ka ko to wannan kaga a wancan lokaci kenan ko wayanne mutane a zamaninsu da irin shari'arsu an gane wannan kaga ba za ka ɗauki shari'ar da aka yi a lokacin annabi yusuf kai amfani da ita yanzu ba ba za ka ɗauki abin da aka yi can a cikin aljanna tsakanin Allah da mala'iku ka ce za ka yi shari'a da shi a nan ba sai in Allah ne ya ce kuma ku yi haka an gane ko? to amma a idan mutum ya sunkuyawa wani kada abubuwan mu tsanantawa don Allah bai sun zurfafawa a addini babban mutum ne ka same shi sai ka zo kai tsaye a kan kansa ka ce ina wuni kalmar ina wunin nan barka da yamma kaga kalma ce wanda da ita ake gaida mutum ko ranka ya dade amma kana tsaye kan shi shi yana zaune ko musamman a uruf ɗinmu, amma a wata ƙasa uruf ɗin su rugowa za ka yi ka rungume rikinka, har su ruka ma sai ka rungume yar ka baliga he ku haɗa ƙirci. Mm. uruf ɗinsu Ba ne ba damuwa group din su haka suke yi su suna jin wani damuwa ne ko ba ka bane to amma mu a uruf din in ka zo mutun yana zaune he ka zo kai tsaye a kansa ko ka kawo mar abu ka miƙa mar ƙiƙam? akwai da to amma yana zaune sai ka zo ka zauna gefe baba ina kwana lafiya ku bi ɗaya ɗan kuma da ya zo ya tsaya shi wai ai ɗan izala ne ko ahli sunnati wal jama'a <laughs> eh, an hana sai ya tsaya duk ba ba dai ba shi ba ne to ai tsanani ne yakin ji kabiru gombe ce kai hankali da sabon dan izala <laughs> kabiru gombe ba ya ce kai hatara da sabon dan izala ko ba gidajen dan izala ya fi tsanani ya fi tsanani ala kabiru gombe ba ka dariya to anan ya kamata ka samu mahaifinka ko mahaifiyarka ka zauna gefen ta kai kai sheka annabi sallallahu alaihi wasallam da lokacin da babban sabo ya kirawo shi ga mutanen makka sun zo da ya zo sai ya zauna gefen sa ya ce to ka gani ko ka ga yanda ya zo ya zauna gefen kai ce to ba rana bane a gefen waye zai zauna ce kai kaga kai kanka ma yare na ka ya zauna a gefen ka ya ce a ɗana ne ina zai je ya zauna kusa da wa zai zauna ba kuma da ni ai babanka yana jin daɗi ya ka zo ka zauna kusa da shi ka gaishe shi ko za ka tambaye shi abu ka zo ka rage tsawo amma kana tsaye wannan ka ce wai ai sunna kake yi rashin kunya dai da rashin ladabi da girman kai kake koyo yawwa an gane wannan amma kar ka je ka kafa gwiwarka a ƙasa ka faɗi ka yi haka kamar yadda wayansu kuma suke tsanantawa eh. ko ka yi ruku'i alamomi biyu ne irin wanda ake gaida Allah da su ruku'i haka ko sujuda haka ka gurfanar da gwiwa a ƙasa umirtu an asjuda ala saba'ati to wurare bakwai ne wanda ake kiran su sujuda goshi da hanci ko yanzu yarabawa kaga yanda suke girmamawar su da in ya zo sai ya miƙe haka kaga al'ada su ne su kuma wannan kaga al'ada ce ta yi muni to annabi sallallahu alaihi wasallam ce umurnin da Allah ya bani in yi wa Allah sujuda da shi in dafa da hannaye na biyun nan da goshi na da hanci a matsayin ɗaya suke haka ko ga gwiwa biyu nawa biyar sannan kuma ga nan digadigai na da wannan to waɗannan su ne wanda ake kiransu sujuda da su aka yi mini umarni in sujuda in ba ka kai goshinka ƙasa ba baka yi wa mutum ruku'i ba ka zo ka zauna gefe don ka girmama shi wannan ba kai laifi ba ba a cewa ka saba wa shari'a ko kuma yana zaune a kan kujera kai kuma ka tsuguna a gefe shi ke nan sai a ce yi shirka babana kan kujera ni kuma na zo na zauna a ƙasa ko na tsuguna kusa da shi na gaishe shi sai a ce na yi shirka jama'a mm-hmm. wannan wace irin sunna ce a ba sunna wace wannan to wannan mu rinka sassautawa kanmu mu rinka fahimta mu rinka yin abu don akwai abin da yake sawa ya kori wa'yansu daga addini irin wannan tsananin shi yake sa wa'yansu ba sa son addini sai su ce masu da suke iddiyayin sunan ma sun rena iyayensu su ba sa ma iyayensu to ba ya da amfani karka yadda kuma ka yi irin abin da ake yi wa Allah kamar yadda wayansu malamai za ga har su duda ana musu to wannan kuma ya saba shi kuma wannan Allah kaɗai ake yi ba an gane wannan kar ka yi ruku'i kuma kar ka yi wa mutum ruku'u Allah ake yi wa kar ka yi sujuda an gane wannan to mutum ya kula da shi kar gaisuwarka ta zama ruku'i kar gaisuwarka ta zama sujuda amma don ka rage tsawo akan babba wannan ba kai laifi ba domin sahabbai idan suka zo annabi sallallahu alaihi wasallam in sun yi sallama sai su zauna sai su ci gaba da tambayar abin da suke so su tambaya har ma idan suka sunkuya kai ka ce akwai tsuntsaye a kansu me yasa don girmama manzo Allah sannan kuma ba a son daga murya sama da muryar babba idan kana magana da babban mutum muryar ta kasa abun nan sama taka kasa kasa la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiy to kaga haka aka yi wa sahabbai tarbiyya to kai ma haka ya kamata ka yi wa malaminka ka yi wa babanka to irin wa'annan abubuwa su za mu rika lura da su gaba gaba mu rinka bincike akwai hadisai akwai ayoyi kar mu zo mu rinka yi wa ayoyin Allah kama karya kar mu rinka yi wa hadisan annabi sallallahu alaihi wasallam kama karya an gane ko yawa tsanani wani lokacin yana yawa ga abu mai mahimmanci ba mu yi ba mun zo muna faɗa akan abin da bai kai ya kawo ba ina fatan ka fahimci amsar da na baka alhamdulillah daga sai eh hmm. hmm. hmm. shi kenan ba ku shi kenan dama abin da ake so mutum ya yi dai kyakkyawar kalma la na ƙulu illa ma yardar Rabu. an gane kar mutum ya faɗi abin da Allah bai yarda da shi ba shi ne abin da ake bukata yauwa kar kuma ka faɗi kalman da ubangiji bai yarda da ita ba Allah ya taimake mu me ne? to ai hatu ne. Eh, wannan kan ai ba masu hankali ne suke irin wannan kuka ba daga nesa kuma ana jin ka kana kuka irin wannan shine na da lokacin jahiliya wanda yake yi wanda da shi aka kwaikwayi motar jiniyan nan mai daukar gawa don da shi ne alamar an mutu a gidansu ne mu da haka irin kauye amma ba irin jama'arorinmu ba ba don mu lokacin ma da muka shiga jama'arin nan ba a irin wannan don jama'ari ba a irin wannan in aka mutu dai in an zo an faɗi a matsalaci, ba za ka sani ba sa ba matan da za ka ji ta wannan ba a yi amma a irin rugagen mutu in dama gida ɗaya a can ɗaya a can daga an mutu ɗaya ne za ta tashi ta mai ta shata da ƙarfi sai kowanne ya saki abin da ya rike inna lillahi in an sa akwai mara lafiya gidan cewa ne ya rasu in kuma ba mara lafiya ce inna lillahi mai hankali Aina kuwa zai bai wannan ba eh in kuma babu mai hankali yace wayo in boni mai mai kuma yorowa eh, to irin wa'annan su ai ba a yin su a lokacin islamiyya aikin jahiliya ne ya gane wannan to alhamdulillah ne hadana da hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah sallu ala nabi karim ko da ke akwai walima ranar litinin ko a sabon fegi insha Allah masallacin su jauro gaji ko masallacin malam bakar salu to insha Allah anan ne za a yi ranar litinin Allah muke roko ya datar da mu ya taimake mu da halartar wannan walima mu yi wa annabi salatu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim حميد مجيد اللهم اعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر الكفار والملحدين وانصر عبادك الموحدين برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المؤمنين اللهم من أرادنا بسوء وشر واجعل كيده في نهره واشغله بنفسه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين akwai wata karamar toci a wani ya ta